Masar gwamnan jihar Kebbi Hajiya Zainab Nasare Nasir Idris ta kai ziyarar taziya ga iyalan marigayi injiniya Muhammad Umar Zauro hakimin Zauro wanda Allah ya yi wa rasuwa kwanan nan. Zainab ta bayyana marigayi hakimin Zauro a matsayin uba mai son zaman lafiya. Ta kuma roƙi Allah maɗaukakin sarki da ya gafarta masa kurakuransa ya ji kansa da rahma. Ya saka masa da aljanna. Firdausi. Har gidan gwamnan ta kuma jajanta wa daukacin al'ummar Zauro dangane da mamakon ruwan sama da ya shafi gidaje sama da ɗari a garin na Zauro. Ta kuma yi addu'a Allah ya kiyaye ya kuma kare afkuwar lamarin a nan gaba. Da yake jawabi a madadin al'ummar Zauro Alhaji Sani hukumar Zauro ya yaba da ziyarar Hajiya Zainab Nasare ya kuma miƙa godiyarsa ga mai gidanta gwamnan jihar Kebbi mai girma Dr. Nasir Idris bisa gaggautawar da ya bayar ta hanyar kai ɗauki cikin gaggawa ga waɗanda ruwan sama ya lallata musu gidajensu. Don haka ya yi addu'a Allah ya ba wannan gwamnatin nasara. Ƙarshen wannan rahoton kenan Hauwa Abdullahi Abdullahi IMS Online TV daga Jihar Kebbi a Najeriya.